Sharhin jaridun na wannan mako zai fara da jaridar Lanketer, wacce ke cewa da alama ana fifita 'ya'yan jam'iyyar PNDS tarayya a kan sauran 'yan ƙasa, sakamakon yadda mahukunta suka kasa bambanta harkokin siyasa da na tafiyar da harkokin mulki. A cewar jaridar ba yau ba, motocin haya, musamman karorin kamfanonin jigila, ke hallaka 'yan Nijar ba a taɓa jin ranar da shugaba Isuhu ya aika wani don a jajanta wa dangin waɗanda abin ya shafa ba, sai a wannan karan da hatsarin mota ya ritsa da wasu 'ya'yan jam'iyyar mai mulki a makon jiya. Oban ƙasa ya aika wani na hannun damansa, wai ya je ya isar da gaisuwar ta'aziyya. shin isuhu shugaban tarayya ne ko kuwa shugaban ƙasa jaridar lokanar amfiri da ke labari akan zaman sulhun da aka ce ya haɗa shugaba isuhu da tsohon ministan hasu masa'udu tambaya take suwaye ne sarakunan da suka yi wannan aiki wannan al'amari ya matuƙar haddasa muhawara a kafafen sada zumunta inda wasu ke cewa da wani matsayi ne waɗannan sarakuna suka shiga tsakani su da ya kamata su nisanci kansu da duk wani ɓangaranci ballantana su shiga harkokin cikin gidan wata jam'iyyar siyasa jaridar l'eclosion na cewa a yayin taron sulhun shugaba isuku ne ya fara magana inda ya gaya wa masa'udu cewa bai taɓa tsammanin za a same shi da aikata abin da ya aikata ba kafin daga bisani ya sanar da shi cewa ya yafe masa kuma zance ya wuce sannan ya buƙace shi ya je ya kwatse da sauran abakansa na kwamitin zartarwa domin shirye-shiryen taron kwangiren da ke tafe jaridar ta ce majiyar tata ta bayyana cewa shugaban ya yi wa masa'udu hasumi alkawalin cewa za ta yiwu a ba shi mukamin firaminista da zarin bazum ya lashe zaben 2021 jaridar le courrier ta ruwaito cewa an shiga takun saƙa a tsakanin 'ya'yan pnds tarayya inda har wasu ke yi wa wasu barazana a shafukan sada zumunta ana zaton wuta ta mutu amma kuma da alama akwai waɗanda ke rura ta ta bayan fage saboda haka ba mamaki a samu bayyanar 'yan takara da dama a yayin kwangiren da aka shirya da nufin tsayar da bazum ana hasashen yiwuwar birjira fini ya fito don fafatawa da bazum ko kuma a tsakanin bazum da Sani Isuhu ɗan shugaban ƙasa, wataƙila ma Masa'uda Hasim shi ma ya ce takararsa tana nan daram in ji Le Jaridar Le Troisième na cewa ana ba da cigiya ina 'yan adawa suka shiga ne halin da ake ciki a yau abin damuwa ne idan ka dubi yadda 'yan adawa suka yi na sam a taron sai ndp na baya-bayan nan duk kuwa cewa a ranar ne aka yanke shawarar ƙarshe game da batun kwaskware kundin zaben da za a shirya zaɓukan 2021 wannan tamkar wuka ce adawar ke shirin cakawa cikinta jarar ta ce ci gaba da ƙauracewa majalisar CMDP da hukumar zaɓe ta seni wani abu ne da ka iya sawa jirgi ya bar 'yan adawa a tasha. jaridar l'actualité ta ruwaito cewa ƙungiyar jami'an duwan ta yi tur da yanayin da aka gudanar da jarabawar cancantar fara aikin duwan saboda haka ƙungiyar ta sinadu ta kauracewa jarabawar ta ranar 22 ga watan fabriye jaridar ta ce sharuɗan da aka gindaya wato ababen da aka tambayi waɗanda suka rubuta wannan jarabawa sam ba su dace da tsarin aikin duwan ba da gani ake gane cewa coge aka shirya da zummar baiwa wasu shafaffu da mai damar cin jarabawar a sauƙaƙe dalili kenan ƙungiyar sinar ta ce ba za ta sa hannunta a wannan aika-aika ba le nouveau republican na cewa zaben tsohon sakataren gwamnati gandu zakara domin ya wakilci malaman jami'a a kotun tsarin mulkin ƙasa ya jefa fargaba a zukatan jama'a kasancewarsa ɗan PNDS tarayya zai yi wuya ya yi adalci a duk lokacin da ake ƙoƙarin raba gardama a dokance tsakanin ɓangarorin siyasa lamarin da ya sa wasu 'yan Nijar ke ganin zuwan gandu zakara a kotun tsarin mulkin ƙasa tamkar baiwa kura ajiyar nama ne jaridar lebanon ta bayyana cewa kamfanin wayar sadarwa orange ya fara yunƙurin kwashe komatsansa daga Nijar a sakamakon takardamar da ke tsakaninsa da gwamnatin wannan ƙasa, wacce ta samo asali daga maganar biyan kuɗaɗen haraji. Jarir ta ce tun a shekarar 2008 ne kamfanin Orange ya buɗe ƙofofinsa a Nijar a ƙarƙashin wata cikakkiyar lasisin da ke ba shi izini a fannin sadarwar tafi da gidanka. Sai dai bayanai na nunin an kama hanyar saka wannan lasisi a kasuwa. To a nan za mu tsagaita da sharhin jaridun na wannan mako kenan da fatan za a kasance da mu a wani satin na gaba domin jin wani sabon sharhin da yardar Allah.